yanzu haka ana yawan samun harin sarika noki da ake mazargin zargin mayakan boko haram ne ke kaiwa a wasu yankuna da aka kwato a yankin madagari da micika cikin kwanakin nan lambarin da ke kata da hankulan al'ummomin da sau koma na baba nan mako shine harin da aka kai a garin falam da ke karamar hukumar madagali inda ko aka samu asarar rayuka ko da yake daga bisani yan sa kai na maharba sun samu nasarar yin kwanton bauna inda masu kashe wasu daga cikin mayakan na boko haram kamar yadda wannan dan yankin ke cewa ana zama da musu kwanton bauna a gabatan a rayuwar da na biyu sa eh. kai na kan eh. sai suka kashe mutane guda biyu suka kashe yan boko haram guda biyu da bindigar AK47 nan guda biyu aka kwace wajen su to sai dai kuma akasari wata matsalar ma da jama'an yankin ke kokawa ita ce ta rashin kai musu dauki cikin gaggawa daga jami'an tsaro domin gaskiya ba sa zuwa inda abu ya faru sai dai kawai inda inda suke zama na kawai shi suke tsaro ba sa tsaron mutane in an zancin kare su za su huta da su amma ba sa zuwa duk abu yana faruwa ba zai cikin su kayar ba ba za su je ba wasu wurare aka tada akwai yan sa kai na maharba da yan banga ku ba kwale su ne ko kuma ba ku dauke su ba ne. banga akwai su a wajen mu sosai wanda suka iya ai ba su samu goyon baya daga wajen gwamnati ba. Ne goyon baya din ba su da kamar arsashin ba za a iya saya musu a ba su ba. To wai ko me jami'an tsaro ke cewa game da wannan zargi na nokewa? SP Utman Abubakar, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ce fa ba ma haka zancen yake ba, inda ma ya danganta matsalar da rashin isassun jami'ai da ka iya kaiwa ga irin waɗannan wurare. A wannan wajen da yakan zun komai ya fara koma kamar da aka saba. Abin an samu da laifa guda uku. Sojoji da 'yan sanda sun ga sun eh, ci gaba da ake da fatuwa a wannan wajajen domin a ga abin ke sake aukuwa ba. So tari akan kai hari ne a lokacin da akwai sojoji da 'yan sandan kuma eh, al'umman ƙauyuka suna kukan kan cewa ba a kai musu ɗauki da wuri. So eh, Abdulaziz kamar yadda ka san yanayin girman wajen da kuma yanayin ƙananan ƙauyukan da suka baje a wannan wajajen lokacin da ake zuwa faso ko kuma yanayin girman wajen ba zai ah, kyauta ce kowane lokaci kuna na a wannan wajen ba wani lokaci saboda karancin ah, ma'aikata kuma da yawan fadin waje ba za ka ga an kasance a ko'ina kowane lunga kuma lafiya abin nan ba yasa kaga muna kiran jama'a da mu da su duka mu zama wani da muka iya sa ido su da ko da su gani abin da bai dace ba ko kuma irin mutane ba su fahimce su ba sai su kokari su sanar. da Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar wannan yankin da ake yawaitar kai harin ya ce su fa bukatar su ma shine shugaba buhari ya ziyarce su domin ganewa su halin da ake ciki muna cikin bakin ciki kwaye uh, alright domin ya kai kwanaki goma yau ba mu taɓa kwana biyu ba mu samu hari daga insurgents nan ba kuma yana faruwa kauye bisa kauye ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kamar ajiyar alai wannan abun ya zama abun damuwa sosai gare mu ishin da muke so mu yi shine ba magani wannan abun illa shugaban kasa president muhammadu buhari ya zoma daga da kanshi ya gan abin da yake faruwa da idonsa ana kashe-kashe ko ina a najeriya murga musani kuma muna bakin ciki a zama mu 'yan Najeriya. Amma duk inda ake kashe-kashe nan ban gan inda aka kashe dan adam wanda ya kai nomba na Madagali ba. Domin muna sane a bom ɗaya ma murasa rasa rayuka wajen kusa tamanin zuwa 100 kwanakin can a cikin kasan Madagali. Kuma banda haka ɗin kowane wayawan gari ana samu rai biyu uku hudu ana kakashewa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.